Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 da ke zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a can Nijar din ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu VOA Hausa da kan masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau talata biyu ga watan Mayu na shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda yau za mu yi magana akan yadda karancin maki a jami'o'i ka iya shafar ɗalibai har ta kai su ga kora. Shin menene dalilin haka? eh to a kashin gaskiya kaga duk wani abu da ake yi mm. musamman idan ta fannin ah, karatu ne mm. to akwai eh, sharudai guda biyu da ake bayarwa mhm. kafin a ce mutum ya kammala makaranta ya fita daga jami'a to mhm. dole ne zai kasance akwai kwasa-kwasan da zai ci mm. idan ya cinye wa'annan da aka tsara mm. da kuma ya kasance mai hali ne na kirki Shin hukuma ba ta tsoron ƙara haifar da 'yan ta'adda ko marasa kyawun hali a cikin al'umma sakamakon kora um, ɗaliban da suka kusa eh wanda suka gaza a kai digiri wa? Eh. ko a maki eh. to sai dan dama can dan sa'adan ne amma na so ka sani cewa mm. ita jami'a abin da ya fi ta shine martabar girin da take bayarwa jami'a ba kuma kasa ba ce jami'a ba yar sanda ba ce jami'a ba soja ba ce kuma ita jami'a guri ne a bada digiri ne martaba abin da dame ta nan ka kare wannan martabar digirin da kuma wannan takardar da take bayarwa. tun ana sara dai aka ce a dubi bakin gatari bayan mun tattauna da shugaban wata jami'a a najeriya da kuma jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kula da jami'o'in ta najeriya za mu ci gaba da tattaunawar nan da muka faru a wannan makonni biyu tare da wani malamin jami'a da ke nan a missouri a nan amurka wato farfesa eh, yusuf alhassan ta jin yadda shin kasashen da suka ci gaba irin nan haka suke yi in ɗalibi ya kaiwa ga gaci? Za kuma ku ji amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To kafin mu tsunduma cikin shirin a can kuma za mu waiwayi wakilinmu a Najeriya a garin Kaduna wanda yanzu haka yana gusau don jin shin wayaya wannan taro da ya je yake akwai wani taro da ake yi wanda za mu ji kaɗan daga cikin ko menene Malam Nasiru Birnin Yaro. Kamar yadda ka sani kamara gidan dobe da Amurka da haɗin gwiwa da hukumar na raya kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID. Hmm. Tana ɗaukar nauyin wayar da kan al'umma a game da wasu cututtuka daban-daban inda muke gabatar da taro da kungiyoyin mata da mata masu ciki wato masu juna biyu masu zuwa awo da kuma mata iyaye da suke shayarwa mm. akan faɗakar da su akan cututtuka daban-daban da suka kunshi kamar wannan cutar sakarau da ta bullo mm. da cutar malaria da kuma cutar wato wato abin nan matsalolin rashe-rashen da ake samu na mata yayin goyon ciki da haihuwa. Hmm. Abin da ya kai garin zamfara kenan a inda gudanar da wannan taro a yau talata a biyu ga watan mayu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a inda muka gabatar da wannan taro a asibitin kwararru na yariman bakura da ke birnin gusau. To abin da za a yi malam Nasiru dama ka san yau ba maganar lafiya muke ba muna magana ne akan abin da ya shafi ilimi yau talata. Mako nan da muke ciki in Allah su ya kai mu ranar Alhamis insha Allahu za mu ah. waiwaye ka saboda mu ji cikakken bayani daga bakinka me aka yi a wurin ya abin ya gudana yaushe aka fara zuwa a gusau din da sauran duk wasu abubuwa kamar yadda muka taɓa kiran ka muka tambayi yadda ka halarci wani saboda haka wannan kuma za mu ji ne gaba ɗaya. Allah shi kai mu lokacin. Allah shi kai mu. To bayan nan a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku shin yaya kuke ganin yadda ya kamata ɗalibi ya yi ko a yi da shi in ya kasa haya wani mataki na gargada wanda ake kira da probation a turanci. Saƙon farko daga Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. To ni a tawar shawarar gwamnati ya kamata ta buɗe wa irin waɗannan wata makaranta ta musamman inda za a ƙara karantar da su yadda ya kamata tunda sun gaza a waccan makarantar. Sannan sai gwamnati ta mai da himma wajen koya masa sana'o'i na hannu to insha Allahu za a samu mafita. Ku tashi lafiya yau da gobe. sai sale rukuna bamu ya ce yau da gobe sai a ƙara jarraba shi a gani sai yan baba yusura gusau ya ce assalamu alaikum yau da gobe hausawa sun ce da muguwar rawa gwammakin tashi a tawa shawara idan ɗalibi ya kasa cin jarrabawa mafi alheri ya maimaita wata shekarar saboda samun nagartaccen ilimi yin hakan shine mafi alheri yau da gobe ku tashi lafiya sai a doron gela unguwa uku ya ce a gaskiya ni a nawa ganin ba korar ɗalibi ba ne mafita duba da yadda yanzu zaka ga yawancin jami'o'in najeriya na korar ɗalibai akan faɗuwar jarabawa wanda hakan baya haifar da ɗa mai ido a gaskiya ya kamata mahukunta su tsaya su nazari wajen ganin an magance wannan matsala da takan faru a nan najeriya ne kadai ake wannan abu sai shehu adamu rijau ya ce eto eh babban abin yi shine duk wanda ya tsinci kansa a wannan yanayi na probation sai ya yi haƙuri ya ƙara gwada sa'a ya gani domin dai komai ya faru da ɗan adam muƙaddari ne daga allah amma shawarar da zan ba ɗalibai shine a daina lalaci a tsaya a yi karatu da kyau domin idan baka yi karatu ba to babu yadda za a aikaci jarrabawa allah ya taimake mu amin sai Amadu a Abacha Macina ya ce yau da gobe abin da za a yi wa ɗalibin jami'a idan ya gaza samun makin da ake bukata shine a bincike shi sosai a gano anya yana fahimtar darussan da ake koya masa saboda da wahala ɗalibi wanda ya sa abin da yake yi kuma yana karatu a jami'a ya samu ƙanƙanin maki. sai aliyu hassan jikas ya ce a nawar ra'ayin ya kamata mahukuntan jami'a su rika baiwa ɗalibai damar canza wani department ɗin a lokacin da suka yi karo da irin wannan matsalar domin kuwa idan ya kasa hayewa a nan sai ka ya haye a can sai abba sa'ad mahuta ya ce hakika da malaman jami'a sun san matsalar da ɗalibai ke shiga to shakka babu da basu rinka kada su ba a wasu darussan domin galiban lokuta da ganne ne ake kada ɗalibi domin a kore su makaranta bacin ran korar ke haifar da ɗalibi ya je ya shiga ƙungiyoyin ta'addanci a gani na ya kamata a ce ko da mutum bai ci jarabawa ba to kada a kore shi a jami'a domin korar tashi babban illa ce sai bafa haruna bajoga ya ce akwai wanda duk yadda aka yi da su fa ba za su iya cinye jarabawar ba don haka idan har an yi an yi an ga babu yadda za a yi sai ya faɗi to a gaskiya ya kamata a ɗaga shi idan an ce za a dinga kada shi ana bashi shi kare over to shi da kanshi zai gaji ya watsar kun ga an yi asara kenan sai bello mamman mai malari ya ce yau da gobe wannan maudu'i da kuke magana a kanta tabbas ya dace a yi magana a kanta don kawo gyara saboda sautari za ka ga ɗalibi ya kasa kawo maki a jarabawarsa amma kuma sai a shiga a fita a samo masa da result duk da yadda yake da carry over wannan babban kuma baya ne a karatu kuma illa ce musamman idan karatun likita ne za ka ga ɗalibi ba shi da ƙwarewa amma an ba shi likitanci daga ƙarshe ya salwantar da rayukan jama'a allah ya shi kyauta sai mazan jiya ya ce jami'a ta sallame shi ya koma gida in yana da zuciya wata rana zai zama kamar bill gates da sauransu sai hafiz sani murabus attajiri ya ce da asara gwara ci, a shawara ta ne ina ganin gara jami'a ta ɗauki matakin demotion maimakon kura. wannan shine zai rage yawaitar masu shiga ta'addanci domin huce haushinsu na kura da aka musu a jami'a sai mun tara dan ma'azu baban khalifa ya ce salam yau da gobe a tawa shawarar gwamnati ta daina wa ilimi rikon sakainar kashi ku tashi lafiya yau da gobe shiri mai kayatar da mutan karkara da na birni sai cda safiyan goro ya ce salam yau da gobe ni a nawa ra'ayin ina ganin bai kamata a kori ɗalibi idan ya kasa cin jarrabawa ba kamata ya sake maimaita jarrabawa saboda korar tashi ba zai haifar da ɗa mai ido ba don wani za a iya korarsa ya je ya shiga shaye-shaye ko wata ƙungiya ta 'yan daba ko kuma makamancin haka to kawo korar tashi za ta zamar wa al'umma matsala da ma shi kan shi wanda aka kora ɗin sai zakar ya wa abubakar rijau ya ce salam yau da gobe hakika wannan batu naku na yau da gobe yana ban sha'awa don kuna tunatar da mu abin da ya wuce don mu kara fahimtar inda aka dosa wannan magana naku gaskiya 'ya'yan talakawa sun fi wahala wajen wannan yanayi don makaranta ta yi wuya ga 'ya'yan talakawa ku tashi lafiya yau da gobe idan kuma muka koma shafinmu na twitter at ahmad underscore bajoga ya ce gaskiyar magana babu wani abu da ita gwamnati za ta iya yi saboda har yanzu gwamnati bata dawo da hankalinta kan ilimi ba sai a shehu shahada ya ce yau da gobe ni fa ina ganin akwai ma gyara game da tsarin karatu a najeriya at usman underscore manika ya ce ya zama wajibi 'ya'yan talakawa su mai da hankali a karatunsu domin wannan hanya ce ta dakile su a neman ilimi domin nan gaba su zama bayi sai adbaffa bajoga ya ce a dinga ware ire-irensu a wuri guda domin a dinga ba su horo na musamman watakila hakan zai kara zaburar da su to mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. A makonni biyun da suka wuce mun ji tattaunawar wakilin mu Zaharaddin Sani Funtuwa da wasu ɗaliban da aka kora daga jami'a saboda rashin tsallake maki na probation. Usman ya tattauna da wani shugaban jami'a a ɗazun nan don jin wace hikima ke saka su kora ɗalibai don sun kasa samun wasu makin jarabawa. To da muke magana? A kana magana da Professor Abubakar Musa Kundiri, mm. mataimakin shugaban jami'a na Federal University kari. To mun sara akan gaba kenan. Muna magana akan provision ne da yadda ake korar dalibai wani course ya rike mushi waya kila yana da takwas da ya ci guda ɗaya borrowed course kila ma ya rike mushi waya ya ja mai provision har kila bai gama university ba an kore shi. Gashi kuma ana magana yaƙi da ta'addanci. Anya ko wannan tsarin naku ba sake? eh to a ƙashin gaskiya kaga duk wani abu da ake yi mm. musamman idan ta fannin karatu ne mm. to akwai sharudai guda biyu da ake bayarwa mm-hmm. kafin a ce mutum ya kammala makaranta ya fita daga jami'a to mm. dole ne zai kasance akwai kusa-kusan da zai ci mm. idan ya cinye wa'annan da aka tsara mm. da kuma ya kasance mai hali ne na kirki don saboda ka ga ba za a zo a yi mutum a tura mutum kawai a wajen society din ya kasance bai yi satisfy wannan requirement na karakta da kuma lanin ba a ƙashin gaskiya tun lokacin da ɗalibi ya shigo cikin jami'a ya san cewa ga kusa-kusan da ya kamata ya ci ya san cewa ya kamata ya saka himma sosai mm. kuma akwai tsari na su tutorial da kasance a karantar da ɗalibi ɗaliban nan kuma ana ba su daman akwai abin da ba su fahimta ba faɗa mm. in kuma har ba su fahimci wani abu ba wato kamar wannan provision da kake faɗa din nan mm. kamar warning ne ake gaya wa ɗalibai akan cewa wannan abin da kake karantarwa kwas eh, da kake yi nan mm. kusan kamar yana so ya fi ka amma ba wai an kori mutum daga jami'a ba ne mutum ya da daman ya canja ya koma wani program da ya ci gaba da karatu a takardar misali misa ba kuwa kamar ku rubuta musu karara kai kwas ɗin nan ya fi karfin ka in fa ka sake zai fitar da kai daga jami'a ka canza wani ai ka san kowane shi. shekara idan an gama karatu mm. na wannan shekara akwai academic status da ake fitarwa mm. in an fitar za a nuna mutum ga course ɗin da ka ci ga mm. course ɗin da ka faɗi da mm. kuma yanayin kokarin mutum ana ba mm. mutum wani ai mm. ana gaya musu ba wai koran mutum ake daga makaranta gaba kai tsaye ba in an ce kana profession kana iya eh, barin wannan program din ka koma wani program alal misali mutum ne ya zo ya ce shi likita yake so ya zama ya je ya fara karanta medicine abin tafi karfi sa sai koma wani eh, wani eh, bachelor's program ko ya ci gaba da karatu ba koran mutum ake na gani eh to in kaga har an kori mutum daga makaranta ya nuna sakaci ne da yawa abu ya fi karfinsa kuma mm. akwai guidance and counseling. Yawwa dama abin da zan magana in ce kuna guidance? Guidance and counseling kuna yi sosai? Kowane jami'a, kowane jami'a mm. yana da guidance and counseling unit ta. Mm. Wanda kuma ba a faculty of education ba tana nan a student affairs division wurin da ɗaliban suke. Wannan eh. abin da ake yi misali na sallamar su ɗin matasa suna kallon cewa ai ana amfani da wannan dama malamai kenan sun faɗi eh. wannan a cikin forum da muka yi da su cewa sai ka ga ɗalibi ya kula yarinya kila budurwar malami ce ce in ya sa masa ido to bai sai tsallake wannan kwasa-kwasan ba kuna samun wannan labarin a ƙashin gaskiya wannan assumption ne in kuma mm. har aka samu irin wannan akwai matakan da ake ɗauka na hukunta mutane mm. amma galibi assumption ne ake yi mm. ba wai abin yana faruwa ne karara ba akwai mai yiwuwan faruwa haka ne na gane amma in haka din ya faru akwai matakan da ake ɗauka idan ɗalibi ya faɗi jarabawa iya da daman ya rubuta appeal Mm. ya ce shi yana so a yi mishi rimakin ya ci wannan jarabawa din mm. kuma ya kasance ya aka ce mara ya fa an bashi sakamakon fashiwa wato a sake duba akwai daman da za a sake duba wannan eh yana da ja kenan Eh. a maimakon kora misali mu isa ba za ku yi tunanin cewa to maimakon ka kasa din maimakon mu baka takardar mun kore ka to kai ka kasa wannan kwas wannan kwas an kore ka maimakon ka tafi ka je kila muka ce mun kore ka ka je kila ka shiga aikin ta'addanci ko abin da bai kamata ba ko ma wancan kwas din nan muka gane cewa za ka iya yi kuna dan wannan tunanin eh, kaga kaga tun daga farko ana ana ba mu ɗalibi wannan dama da E wai irin kuma da shi kamar dole tunda kaga in kuka rubuta takardar kora dole ya tafi kamar mm. alal misali kamar mm. alal misali sai aka ce program kaza ka kasa mm. ba koran kaza a jami'a ba kana iya canjawa ka je ka fara wani program to amma idan kuma har ka je ka fara wani program ka kasa to babu wani abu da za ka yi dan saboda inda tsarin yake kenan an baka dama an baka dama an baka dama in eh. ka duba akwai adadin ɗaliban da ake bukata a kowane jami'a. Mm-hmm. Kuma oh. ita mutum ya zauna a makaranta ba karatu yake ba menene ya dinga yayin sakariya. Yana kashe kuɗi. Akan cewa yana karatu. Mm. Kuma yana oh. karya gwamnati na kashe To idan idan na fahimce ka wannan maganar da kai ta cewa misali yanzu aka ce an kore ni din ga takarda an bani na cewa eh ka kasa wannan kwas mun sallame ka ina da damar wannan takardar mm. maimakon in ce na tafi kenan in ce to na zo in canza zan iya canzawa ba eh, tare da na yi jam ba. a tana ya canza ba ta tare da karatu ba za a baka sabon kwas ka fara kuma idan an kore ka nan mm. wanda suka dauki nauyin karatun ka ana gaya musu mm. iyayenka kuma su ma ana sanar da su ah. ana ba mutum dama ba wai koran mutum kawai ake intelligence society ake a'a mutum mm. ah, ya zama ah, a mai da shi abin da ba zai iya taimakawa kansa ba haka ba sai dai idan mutum an yi an yi an yi an yi an kasa to bayan da aka iya dole ne da to da fatan ku kuma shugabannin irin su a ce vice chancellor ne a irin a ce ko recto ne da sauransu da fatan ku ma za ku sa ido sosai wajen in an kori ɗalibin to a tabbatar an masa adalci insha Allah ana kokarin yin haka <laughs> to safinatu <laughs> da masu sauraro eh, bayan mun tattauna da shi a ah, farfesa sai kuma na tsallaka zuwa jami'o'i ko kuma hukumar jami'o'in najeriya wato universities commission kenan don jin yadda yaya ko suna sanar da wannan abu ku biyo ni ku ji assalamu alaikum wa alaikum assalam To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ibrahim Usman ya kace suna daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kula da jami'o'in Najeriya da ke Abuja. Ta muna godiya sosai da ka samu amsa gayyatar mu. Ni ma na gode. Yawwa to akwai maganar da muke yi yau muka ɗauko ta maganar ɗalibai dama tun a makonni biyu da suka wuce mun yi kokarin samun ka amma mun san yanayin yadda ayyuka suke tafiya to tun da yau mun samu muka ce to za mu tambaye ka. Yawanci a jami'o'in Najeriya ko universities wato polytechnic haka da universities da sauransu zaka ga akwai wani tsari na provision in yaro ya shiga ko kuma ya kasa haura wani matakin maki a jarrabawarsa ko a yanayin karatunsa zai zauna jarrabawa sau biyu uku mafi yawanci sai kaga ko da ya je shekara ta uku ta hudu sai ya ja in bai iya cin wa'annan takardu ba a kore shi shin jami'a ko kuma in ce hukumar jami'o'in najeriya wurin ku kenan yana da masaniya akan wannan tsari kwarai da gaske muna da masaniya shi wannan tsari da ake cewa eh, probation wato kamar jan kunne ne ake wa yaro da yake karatu wani aga cewa yana da rauni a wannan karatu da yake hmm. to sai a ja sai a bashi jan kunne na cewa kana fa da matsala a wannan karatun da kake yi hmm. to amma ɗalibai da dama abin da suka ganewa lokacin da aka dama kunne aka baka provision abin da ake nufi shine hmm. wannan karatu ana ganin kamar zai fi karfin ka iya canjawa ka koma wani karatu wanda ake ganin kana da dan karfi karfi a kai ba ka tsaya kuma har sai kuma ta tabbata cewa ya fi karfin naka mm. in an tabbatar ya fi karfin kare ake ake cewa ake sanar ɗalibi mm. saboda haka mun sani kuma wannan wannan tsari ne da da an daɗe ana yi eh. tsari ne da yake sa yaro da ke karatu a kan turba na cewa akwai matsala da wahala ka iya gama wannan karatu lafiya mm. saboda haka wannan kwas da ka ɗauka mun lura da cewa kamar ya yi maka tsauri hmm. to amma an ja kunne ne in ka ga zaka dage ka ci gaba ka kara shekara guda ka yi kokari hmm. abubuwan da ka baro baya ka gyara ko kuma na wannan ajin ma ka ci shi kenan in ka gaba za ka iya ba hmm. sai ka duba cikin abin da kake yi wanne ya fi sauki sai ka nemi izini ka ce to tunda an ja mun kunne ni ina so ya canza karatu zuwa abu kaza. Mm. To amma da dama ɗalibai za a musu wani jan kunna amma sai su kace su zaman su a wannan karatu da suke yi. Eh. To kuma in ta kasance cewa an tabbatar cewa ba za su iya fita da da kwalin digiri ba mm. dole ne a sallame su. Eh yawa to to yawanci zaka ga cewa jan kunni abu ne mai kyau ba ma makawa wannan kan. amma yawanci mutane suna kukan cewa kukan ku kanku wanda kuke kula da jami'o'i ko kuma su malaman da suke cikin jami'o'i yara sun yi complain da muka yi forum da su cewa ai ba ma a zauna a mentoring ɗinsu misali a fito karar a ce musu to kai wannan fa gargaɗi aka baka ba wai sai ka rike wannan kwasin ba kaman ba su gane ba in kana da hankali sai ka dinga takarda ka koma ka je ka samu hukuma ka ce to ni an bani wannan takarda me take nufi mm. amma duk wanda yake karatun jami'a ya kamata ya san me wannan kalma take nufi ta eh, formation hmm. nufin ta shine kana da matsala a karatu da kake yi kana da rauni muna baka shawara muna ganin da wahala in ba wani abu ya faru ko ba canza kai ka dage ba hmm. da wahala ka iya haurewa a wannan kwas kake yi ana yaki yanzu da maganan cin hanci da rashawa ana yaki da maganan ta'addanci to abin da ya fi ba mutane tsoro shine waɗannan ɗalibai da suke gama karatu ko kuma sun kai mataki na uku ko na ƙarshe sai ya zama cewa saboda wani kila kwas guda ɗaya ko biyu da ya sa ya kasa tsallakewa an kore shi anya ta'addanci ba zai iya shiga zuciyarsa ban aka masa tayinsa musamman gashi ana ta kokarin a dakila abun to sai dan dama sun dan ta'addan ne amma na so ka sani cewa hmm. ita jami'a abin da ya fi ta shine martabar girin da take bayarwa jami'a ba yar sanda ba ce jami'a ba soja ba ce kuma ita jami'a guri ne hmm. a bani digiri ne martaba abin da dame take nan. ta kare wannan martabar digirin da kuma wannan takardar da take bayarwa. Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa akwai kasashen turawa ko kuma irin nan da suka ci gaba misali zaka ga cewa akwai tsarin university wanda kuma kurinsu muke kwaikwaya amma ba mu ji suna kora haka ba domin za mu ji suna cewa suna da wani irin sama classes da suke yi saboda irin waɗannan ɗaliban masu matsalar ko kwakwalwarsu su bata ja ko ba sa fahimta sai a ce to ku zo lokacin sama ga yanda za mu yi sai fakunci wannan kwas ɗin. Ba kwa irin wannan tunanin ku? ka ce tsari akwai tsarin da ka faɗa turai ai kala ne ko mhm. akwai tsari na wasu kasashen turai da cikin irin namu mhm. sannan akwai tsari ne na wanda suka suke koyar na amerika da cikin irin wannan mhm. ba laifi ba ne shi din kowanne tsari ne mai kyau kawai illa illa ya ta wasu jami'i da dama a ƙasar nan suna suna da kukan cewa su ma suna su fara irin wannan tsari amma in lokaci ya yi kuma ga ya dace a bashi za a bashi amma amma a halin tsarin da ake kenan. To wai shin Usman me yasa idan kiɗa ya canza rawa ba za ta canza ba? To in ma dai rawar ta ki canzawa Safinatu da masu sauraro to a ai kuwa za ka yi ta break dance ta turawa kana ta kakkarewa a rawar amma kuma ana maka dariya. Mm, tabbas. Anya wannan lamarin na tsarin korar ɗaliban jami'o'in Najeriya da suka shiga gargada ko kuma provision a turance ba zai iya ƙara wa barna dawaki ba wajen haifar da bara gurbin matasan da ake bugewa gwiwa a ƙoƙarinsu na zama kamilallin mutane? Musamman ma a wannan lokaci safinatu da ake fama da yaƙi da ta'addanci da ke addaba ƙasashenmu. Bari to mu je ga Farfesa Yusuf Alhassan daga Jami'ar Missouri a nan Amurka don jin shin ya jire cewa a can ana haka a nan mm. irin kasashen ya gaya mana wancan lokacin ba eh, haka shin menene abin yi yanzu abin da bature ke cewa recommendations wata irin shawara za ka ba mu farfesa yusuf alhassan barka da warhaka barkan da rana barka da shigowa farfesa yawwa madalla to ka je ji su farfesa takwarorinka hirar da kuka yi da shugabannin makarantun university hmm. daban-daban da nan abuja da sauransu eh. to a gaskiya wato gaskiya ni a ra'ayina don hmm. gaskiya ta ta kai bango hmm. ya kamata wato a yi wa ilimin najeriya ta yaya. saboda duk waɗannan koke-koke da kuka faɗa sai in ga sun yi kwana hagu sun yi kwana dama duk tambayoyin da ka yi mm-hmm. game da wannan ɗalibai wanda ake cewa suna da jagada ko kuma masu foundation da mm. sauransu kamar yadda kuka hira a cikin hirar da kai da waɗannan eh, shugabannin jami'o'i ko ma'aikatan jami'o'i na najeriya kan kuma kamar yadda ka faɗa gaskiya mm. a nan mu amurka ba mu da wannan mm. ah, rikicin shi ne kuma duk karatu ne eh. kuma daga na irin ƙasashen ake kwaikwaya to to kaga wannan ya nuna maka cewa idan ma suna kwaikwayon misalin ilimi irin na amerika to ba sa kwaikwayon sa daidai mm. in ingila ne fa ni ban ji a ingila ba kai ko ingila ma zan ci ai sun ci gaba mm. a gaskiya mm. idan ka duba turawan ingila ba sa bari ɗaliban su shiga cikin wannan masifa karara haka in ma wato ba zan ce babu duk university iri ɗaya ba ne eh, akwai nasu tsarin an dai akwai bambanci amma su kansu mm. eh, kamar yadda ne nazari a yaro gaba daya sun mm. ce wato su kansu ilimin eh, wasu na karatu gaba da secondary ya ci mm. gaba fiye da gaskiya yadda mu muke a Najeriya da sauran kasashen Afirka. Kamar yadda na ce gaskiya ilimin Najeriya yana neman garan bawul ba don komai ba wannan yana ɗaya daga ciki ni a yadda kuka hira ta yadda za a ce ana bin ɗalibi bashin karatu hajiya safina ta biki ci wannan karatu ba saboda haka ki ci gaba ki tafi aji na gaba nan gaba za kaza kai ma haka malam usman haka da mm, sauran mm. babu irin wannan mm, ba yi kari ba ba duk wani ɗalibi ko daliba ta san darajar karatun nan da yake ko take yi saboda haka da wuya kuma idan ma mutum ya faɗi wani kwas kamar yadda kai bayani muna da karatun sama ana yin sama a najeriya amma a gaskiya ba irin yadda muke a nan ba mm, kamar wani kaka ta karatu din nan an yi hutu yawwa karatun sama wato akwai abubuwa guda uku yawwa kamar makaimanci da yake na farko ba musu ko za su gane hakan yawwa kamar a najeriya yawanci irin waɗannan ɗaliban da aka ba su bashin karatu aka ba su dama suka tsallake wannan aji na ɗaya suka tafi na biyu ko na mm. gaba mm. za ka ga cewa idan sun yi wannan karatun sama mm. zai taimaka musu da cin wannan karatun mm. saboda haka idan an zo sabuwar shekara sai su ga cewa wato ba su da wannan bashi mm. gaskiya na yi amfani da wannan lokacin da na aka yi karatun sama a Kaduna a Kano State Polytechnic lokacin da ka rike kwali wannan ya ce musu ɗalibai da yawa irin waɗannan wanda suke da wannan eh, harama asarar yawa wanda ko dan HND1 ko HND2 gashi nan mm. dai duka. Mm. Haka kuma wanda yake ka gane to wanda yake da bashi ma kenan. Mm. Idan baka da bashi kana son eh, ka ka ci gaba. Ka rage wa kanka sanwar lokaci. Eh. Don karatun sama a nan ba dole ba ne. tsari ne wanda in kana so ka yi ka rage wa kanka ka rage eh, lodi a lokaci saboda haka za ka iya yi ko za ki iya yi ba sai mm. wai ka jira lallai a'a sai wannan lokaci ma a'a sai kawai wanda yake da wannan zargada da kuke magana ko kuma wanda mm. yake ana bin sa bashi ko ana bin ta bashi mm. eh ba wannan eh to yanzu misali farfesa a ƙarshe abinda nake son mu ji daga daga wurinka wayannan abu na tsarin karatun sama duk mun ji shi kuma na tabbatar masu saurari sun fahimci me ake nufi da wannan dan a cike gibi ne shin su kuma ɗalibai yanzu ta ɓangaren su kar mu duka mu bar mu daki jaki ba mu daki taiki ko mu bar eh, jaki eh, shin su eh. ɗaliban wace rawa su kansu za su tattaka wa kansu saboda wani lokaci kuma ka san ɗalibi ko kuma in ce matashi in fa aka saka masa linzami hmm, wani lokaci Allah baya jin linzamin nan sai ya kai rami yake tunawa. Kwarai. amma a gaskiya in hmm. ke wa wajen malam bahaushe sai ke ta da su hmm. isa ce a irin su najeriya da sauran afirkan kasashen afirka ake samun wannan hmm. don me isa ba mu samun irin wannan ana ba mu da wannan cikin idan abu ta abin da ka faɗa ne sau saboda haka ka ga ka koma da cewa gaskiya ilimin nan yana da wani ne ma mai gargadar yanzu farfesa ya haƙuri. Eh, ya haƙuri farfesa yanzu misali a matsayinka na farfesa a ce kai malami na ne yanzu a jami'a kana koyar da ni misali eh, mu ce kila lissafi sai aka yi jarrabawa ɗaya na kasa cin kwasinka aka yi ta biyu na kasa cin kwasinka aka yi na uku na kasa fahimtar wannan kwas ɗin naka ci cikin ni da kai waye da kiki ne a gaskiya wato ba zan ce wato kai ne eh, laifinka ba ne akwai dai gaskiya zan iya cewa eh akwai ɗalibi da kamar yadda ka sa kanka a wannan matsayi mm. akwai ɗalibi da nake na koyar da shi a Kansas State Kansas Community College mm. duk lokacin da na ba da aiki zan ga ya gama mm. duk lokacin da ya yi kaza zan ga eh, na ce kaza zai ɗaga hannun sauransu ya cinye ya ci, ya ya cinye to ina wanda sai na ce masa kai me ya faru kai matsalar wanda bai ci eh me kai ka kuma na ga kana abin nan sai ce ni malami. na ce na'am ce kai ne malami na hudu mm. wanda nake yin wannan kwas a wurin shi mm. to sai na ce masa to menene rikicin ka sai ce ka san ni dalibi ne na injiniyari? Mm. kuma har ila yau lissafin nan you know wannan ah, eh, algebra da kake eh. koyar mana gaskiya shine tushen abin da zan yi wato dai a takaice ba lokaci yana ta maimaitawa shi isa yake fahimta eh amma mm. wannan ne guda ne ba wai abu ne wanda ke ruwan dare ga ba ɗaya ɗaya ne to mun gode farfesa a lokaci mun gode kwarai mun dai samu sakon da muke son mu yanzu a madadin safina ta so dangi julie lathers gresham ita ce wacce ta hada mana sautin shirin ta bada umarni sai injiniyan mu ne da ya sada mu da ku wato peter hall sai ibrahim jarmai da ya hada mu da ku a facebook live ni usman ahmad kabara a madadin maryam yau ta dan ji daɗi ba sai allah ya kai ma wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa